tambayin wai ya auri masifafiyar mace na ce congratulation eh malam na ce kwarai na gaya masa fa'idodi guda bakwai na masifafiyar mace ya kasa masifafiyar mace akwai fa'ida na ce daga ciki za ta saba maka da komawa ga Allah ko za ka yi wuce yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasibunallahu wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billah ta taimaka ma harshen ya koma ga Allah wannan ko wannan fa'ida ka samu nace kuma irin masu jikin nan da ake cewa ka je kai jim ka je kai slim ai musifar ta kadai za ta ramar da kai ka ka samu fa'ida ta fara maka musifa sai ka ga wazanin ka ya sauka sai ka kilo biyu ya sauka kilo uku ya sauka sai ka ka koma lafiya duk ta cire maka nauyin nan saboda musifarta gani wani ta koya ma tsayuwar dare tsayuwar dare kada Allahu akbar Allah ga tana sami Allahu liman hamidu za kuma ta taimaka maka a kasuwa za ga mutum yana fita da wuri baya dawa da wuri aikin gwamnati kake za a samu cikakken lokaci a wajen aiki ranar asuba mutum za ga ya fita kuma zai dawo ba sai an rufe shago an rufe kanti an rufe ma'aikata shi ne na ƙarshen fitowa so da yana sai ya san me ya aje a gida nan baya saba alkawari da kayi da kayi ci sallama zai fito za ga yana kula da time Allah Allah yake fita daga gidan so yake ai sallama da shi ce ana kira na waje ina zuwa da musifa an waɗannan fa'idodi ne zaka fa'i saboda haka juyawa mutane muke abin da yake gani ba daidai ba sai mu juya masa shi inda zai amfana ya a zauna lafiya eh, kuma fa haka ne malam ci to ka gani